majalisa Chris Smith, wanda ya yi taron manema labarai a filin da masu zanga-zangar lumana ta Bring Back Our Girls kan yi gangaminsu a Abuja, ya ce ya zo ne domin ya tattara bayanai da suka shafi fatocin mata a Najeriya da kuma taimako da ya kamata a ba kasar wajen ceto 'yan matan Chibok. Dan majalisa Chris Smith yana mai cewa. I spoke to the chairwoman of the Foreign Affairs Committee uh, in the Parliament, a number of parliamentarians or congressmen and senators. Chris Smith ya ce, na gana da 'yan majalisun Najeriya shugabannin kwamitoci da waɗansu shugabannin addinai kuma na samu bayanai sosai sai dai mun lura cewa ta'addanci na karuwa a duniya maimakon ragewa duk da ƙoƙarin da ake yi wajen magance shi. I will go back and on Wednesday we'll chair yet another hearing. Uh, my colleagues and I will be sifting through Uh, how we can be most helpful. Smith ya ce zan koma Amurka mu sake zama a kwamiti sai in gabatar da rahoto akan wannan ziyara tawa amma fa kitina alhakin ceto 'yan matan Chibok ya rataya ne a wuyan mahukuntan Najeriya. Shi kuwa Nasiru Gambo ɗaya cikin masu zanga-zangar neman a ceto 'yan matan Chibok ya ce sai fa an canza salo. Wannan al'amari zai ci gaba da faruwa har sai ranar da gamman ta gane cewa lalle ya kamata a daina tunanin a'a wane ne a'a wancan ne a'a saboda kaza ne a'a saboda kaza ne an yi pursuing genuine cause real problem din an bashi an koma ana trading blames among the leadership ginshikin wannan matsalar kenan shugabannin kasa da na yanki namu na arewa da aliya suka kalli wannan matsalar cewa wannan matsalar ya kamata mu aje siyasa mu aje addini mu aje kabilanci su yadda da cewa eh lalle wannan shine matsalai to magana ci gaba ba inda za shi matsawar ba a tunkari ainihin matsalar ba domin kawo ƙarshen wannan abu to wallahi mun ci gaba da samun wannan problem kal a kade sa ranar kare shi yau kwanaki hamsin da biyar kenan da sace 'yan matan chibok har yanzu babu labarin takamaiman inda suke madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya